hukumar kwastam mai kula da shiyoyin lagos da kuma ogun ta kama kilogram na tabar wiwi 1,590 wanda kudinsu ya haura naira miliyan 72 makonni ukun da suka gabata bayan buhunan shinkafa 1,237 wanda kuma aka bayyana cewa gurbatattu ne da kudinsu ya kai na naira miliyan 15,200 wanda kuma aka shigo da su ta kan iyakan najeriya da jamhuriyar benin shugaban hukumar ta kwastam mai kula da shiyan lagos da kuma ogun alhaji muhammad uba garba shine bayyana hakan a hira da yi da manema labarai abun da muka kama wannan sun hada da manya-manyan motoci guda 27 yawan kuma kayayyakin da muka kama daban-daban guda 54 ne akwai shinkafa akwai magunuka akwai ganye akwai tsoffin tayoyi da kuma sauran kayayyaki na kasuwanci wanda suka hada da firij da kuma sauran abubuwa da wanda wasu an basa an hana a shigo da su wasu kuma an ce a shigo da su amma duk kayan da aka hana a shigo da shi sai ka yi amfani da wanda aka bari a shigo da shi ka ɓoye wancan to gaba ɗaya abinda doka ta ce a kwace kayan darajar kuɗaɗen waɗannan kayayyaki gaba ɗaya wanda aka kama shine miliyan ɗari bakwai da tamanin da uku wannan shine darajar kuɗin wannan kayayyaki kuma kuɗaɗen da gwamnati za ta yi asara muka tattare muka ce wannan ba mu yadda ba da shi koya 'yan najeriya suka ji game da matakin da hukumar kwastan ke dauka na dakile harkokin sumoka a kasar tambayar kenan da newa injiniya awal ibrahim na kungiyar masu kananan masana'antu a najeriya hana shigowa da kayayyaki yana da kyau sosai domin ka dubi duk tarihin kasashen duniya da suka ci gaba kamar su china kamar su turai duk wata kasa da kaga ta dogara da kanta da tarihi ya nuna sai ta rufe ko suka rufe kofofinta ne ta rufe din kasa tana iya samun hanyoyin da dole 'yan kasan za su taso su yi aiki yana tasiri don yakan sa dogaro da kai ya karu sosai duk da cewa za a ɗan sha wahala kama wahalan ba na dindindin ba ne wahala na lokaci kaɗan kuma zai wuce har ila yau hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci 64 na alfarma da kudin su ya kai na zanzurutun kuɗi har naira biliyan ɗaya da rabi idan dai za a iya tunawa makonni uku da suka gabata sai da hukumar ta kwastam ta kama wasu motoci irin na alfarma 37 da kudin su ya kai na naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari yanzu haka dai hukumar ta kwastam ta tabbatar da koran wasu jami'anta guda hudu wayanda ake zargi suna da hannu wajen shigo da wasu makaman mai 661 wanda kuma aka shigo da su ta tashan jiragen ruwan tinkan island da ke nan lagos a farkon shekarun da muke ciki ana ganin koren jami'an ba zai rasa gurfanar da su da aka yi a gaban wata kotun tarayya da ke lagos ne a kwanan nan rundunar dai a ta shugaban hukumar ta kwastan ta kasa kanal hamid ali Marabus ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen koren duk wani jami'in ta tare kuma da daukan matakan ladabtarwa a kansa idan aka same shi da hannu wajen yin zagon ƙasa ga shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na hana fasakauri akan iyakokin Najeriya. Baban ya murya Amurka daga Legas.